Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu To, na ƙara dawowa akan maganar Antiladi Mutukaraba. Antiladi Mutukaraba da gaske ba ta da lafiya. amma antin ladi mata karaba ba ita ta ce a ɗauki hotonta a yanda aka ɗauka ake saka shi a midiya ba ba ita ta ce ba ba wanda ta ba umarnin cewa ɗauki hotonta ya saka shi haka a midiya zuwa aka duba ta aka ɗauki hotonta aka sa a midiya da bakina da nata ta gaya min cewa ita bata ce kowa ya ɗauki hotonta ba ita kuma bata ce a tallata ta a duniya a ce tana neman taimako ba zuwa aka duba ta aka ɗauki hotonta aka sa shi a duniya aka sa account number saboda haka wannan account number bata san maganar shi ba. bata san kuma maganar hoto ba amma confirm bata da lafiya kuma duk wanda yake son ya duba ta ko yake son ya bata wata gudunmawa zai iya neman ta ta kowace hanya celebrity ce ita zai iya neman ta ta social media zai iya neman wani daga cikin star wanda ya yarda da shi ya bashi kwanta ɗinta ko kuma shi ya ganshi ya zo ya raka shi gurinta amma maganar ɗaukan hoto da aka yi aka sa ta a wannan yanayi bata da alaka bata kuma san